عائشة رضي الله عنها لأنه بمعناه أليس كذلك وإن لم يكن بلفظه إنما يكون بمعناه أن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى بطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أثر sai hannun manzo Allah na dama za a ci abinci za a dawaki za a sha a ne sun sun sun sun ne a da hannun dama za a yi hannun hagu dama saboda mai ya suka ce sarki ya wani suka ce da hannun hagu me yasa ai ana kaura ne ya ba ka to da an je ana neman wannan hadisi na na hasa ake hasan da gairi ko sahihu da gairi yuridu an yastahaq lahu hal hunaka shahidun lahu yuqalu wa hadha al hadith له شاهد من حديث عائشة حيث قالت كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى بكذا وكذا وكذا ويده واليد ويده اليسرى بكذا وكذا لأنها روت نفس الحديث بمعناه لا بنفسه قال حدثنا محمد بن خاتم بن بذيل قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما علاه باب الاستثار في الخلاء ما في الجمله mutum ya sa kansa kariya isra'iyan daji yana jeje zai biya bukatar wa in kulta sai ma da yake in kace mal farqu bayna al-bab al-mutaqaddim at-takhalli inda qada'i al-haja wa bayna hadha al-bab yace can mun karanta wani babi babu takalli inda qada'il haja babu ne zo in mutum zai kuhulun ya je nesa inda babu kowa to me bambanci tsakanin wannan kuwa inda babu kowa shi ma ai ba wanda ke gani to me bambanci tsakanin wancan babi da wannan babi da aka ce ka nemi sutura tsakanin ka da ko alƙibla ko kuwa kada mutane su gani qultu malaihi bainahuma farqun bayyin in ya bambanci tsakanin fi لأن المقصود من الباب الأول التفرد عن الناس للحاجة اتباع فرقه أن كاوش من يوم أبين أمك لنبي أي ما تأتي كأي سنة تسجيل كسنة إنك تالي ذات ذلك وليس فيه ذكر الانتصار بأتيك لذكاريا كسربا فكانت على الكبلة كسربا كانت إلى المتالبة وهذا الباب إنما وضعه للانتصار عند الحاجة tsammani kuma an kulla shi ne an kawo shi ne don a nuna maka ladabi kuma in ka zo nesa kuma in za ka yi ka nemi kariya ka saka fa hasala min al-babain jami'a an tafarrud lil khala'i sunna sai waɗannan babuka guda biyu suka tabbatar da cewa yana cikin sunna mutum ya kaɗaita in zai biya bukatarsa in zai fi tsari ya kaɗaita ya je nesa kada su guna inda yake kusa da mutane na farko kenan wa ma'a hada wa ma'a hada tafarrud ينبغي الاكثار ايضا يتي تare da cewa an ce ka kadaita ka je nesa inda ba za a ganka ba yace sunna ce kuma ka je nesa ma da ba a za a ganka ba ka sa sutura tsakanin ka ko da za a samu wani zai zo shi liyata'adda ala wajhi kamali hizba aurati duk wannan ba ana yi maka ne wajen ka kare al'auranka kuma sai ka zo bakin titi ba shi masallaci ko ba gida ya titi lokacin kuna kana tsari ana ganin Allah ya ya rufa ma da wa kan karramna bani adama Allah ya mutu saka ya kima maka kai kana kaskantar da kanka قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الخبراني عن ابي سعيد عن ابي هريره هذا الحديث وانا حديث اخوي روي في سنه اما ذا مضمع نفسه ma'anar za a iya ɗauka a yi aiki da ma'anar ko ko a a yadda sanadi yake da rauni haka ma'anar ma ke da rauni sanadi yana rauni in an samu su wani karwai ɗinsu akwai kaza akwai kaza akwai kaza haka shi wannan sanadi yana da rauni ma'ana kuma ana samun rauni in ta ci karo da wani hadisi sahihi ko in ta ci karo da wata ka'ida cikin kawai islamin ma'arufa ko in kaza-kaza-kaza, kaza shi ne ke nuna cewa wannan hadisi akwai rauni a ciki ko ko akwai illa a ciki to shi ne ke قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين الطبراني عن ابي سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا ابو هريره الله يكرم سيدنا من الله صلى الله عليه وسلم يكفي من اجتهد فليوتر duk wanda zai sa kwalli ya yi wuturi ka sa so dama so ɗaya hagu wuturi ke uku biyar bakwai tara goma sha daya ya zama mara hmm. man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj hmm. in kai sa cikin hudu ka kyauta in baka yi hudu ba babu laifi wa man istajmara falyutir duk wanda yayi hoji yayi hukiri man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraja wanda ya goge hujri ya kyautata wanda bai hujri ba babu laifi wa man akala wanda ya ci abinci fama takhallala bal yamsil duk abin da ya makale a cikin hakorinka ka sa kara ka cire kayar wa ma la ka bil zalimi fal yamsil abin da ya makale a kan harshenka ka haɗiye shi من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر duk wanda ya je wajen tsugunu ya fitarci kansa fa in lam yajid in ba ka samu abin da za ka fitarci kanka ba illa an yi jima'a kasiban min kasiban min ramlin falyatajir in babu abin da za ka kanka ko baya ko gaba ko baya in ba ka da abin da za ka tsaye sai yaƙi za ka tsara ya tudu ka tsuguna kusa da shi ka kusa da kanka aka ce haka ne ma ka yi fa inna shaytana yal'abu bi da bani adam saboda shaytan yana zuwa yana wasa ga eh, al'auran dan adam man fa'ala faqad ahsana wa man la fala har wanda haka yake wanda bai babu ne al-kitab wannan hadisi menene za a fahimci hadisi a ba mahalli shahidi yace me za a fahimta wannan matsalin yadda yake man ihtahada fa yujim man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj mana yin hudiri cikin abubuwa ba ba nan ne ba bane yake eh to da awamir allati waradat falyutir falyutir eh a'a wannan yanzu ne aka ce man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj to nususu da suka da cewa ai mutum in za a yi in za a yi hoji ai wutiri din fa su ma umurni ne suka zo wannan hadisi sai ne kenan ya ya rage sai kuma wancan ya zama ya sarrafa wa'ancan sun zama mustarafai an kyautata in ba a yi wucinin ba babu ne wata irin magana kenan ina ba da wani in an yi wucinin an kyautuka in ba a yi wucinin ba babu ne shi wucin ya zama mai kenan قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين بن الحميري ورواه عبد الملك ابن الصباح الثوري وقال أبو سعيد وقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كان سيدنا وأنا كان أبو داود فيه من يبين سوى أبو سعيد الخير yana cikin sahabbai kada ka tsammani ما maganar da aka yana akwai masuli da wannan sahabi ake shine bayyana maka in an ce cikin sanadin sunan jirgin ɗaya da sunan sahabi yana nuna maka abu da idin da kai shi sahabi ne yasa in an ce akwai rasuli ba da shi ake nufi ba don sahabi ko ka san sunan sa ko ba san sunan sa ba ba abin da ya masa zai babu ma yi hannu an yi sanjaki babin da sunan abubuwan da aka yi hannu a yi sarki da su ko sarki da ko ko da suke to wannan na hadisi نهي تهريب او نهي تنزيل ها زمج متزمج نفس الحديث اللي هو ان شاء الله اي هذا باب في بيان الاشياء التي نهي الاستنجاء بها يجي وانا بعد في بيان ابو ولد اكا حنا اكا يحني اي تركيب قال حدثنا يزيد بن خالد خالد بن عبد الله بن نووي ملحق الهمداني قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن أياش بن عباس الخطباني أن زيد ابن بيزار أخبره عن شيبان الخطباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويد بن ثابت على أسفل الأرض yace maslama bin mahalan istamala ruwaita maslama da fashi mai aika ruwaita yace ka je gabar teku a kasar masa ka je ka isar da addinin musulunci ko ya aike shi cikin wata haja asfalan ardi kenan kusa da teku a kasar masa قال شيبان شيبان يجي فسرنا معه من كون شريف إلى القضاء يا مكتبين إن أجد من كون شريف هو إن أجد من القضاء أو من القضاء إلى كون شريف هو آآ آه، آه، فارج بيان بيان أفارا آه، جني لذا القضاء هو كون شريف بعد كون شريف هو القضاء يريد القامة فقال رويزة سير رويزة يجيب إن كان أحدنا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نصف أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف yace ko mun kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake kasance ga masu rakumi daya da rakumi wa rakumi da ke ramamman rakumi bai bai goshi ba amma za ki sai farauta za ki je kaza in an samu abu ni na zo na ɗauki rakumin ka nan je rakumin ba wani kotashin rakumi ba ne amma abin da na samu mun sai mu raba na ɗauki rabi kai ka ɗauki ran ya halatta ko bai halatta ba al كان wa al-rizq wa المثل akhari al القدم yake kuma wani zai kawo sandanin eh, eh, kibiya din wani kuma ya kawo baka din kowanne ne ana hadawa ma'ana ana aikin gayya wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza sun قال ya ba da wannan labarin yadda muka farci suna yi yanzu zai koro hadisa sun qala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce mini ya ruwaifi ya kai ruwaifi tasbihu rashi ana sabbara suna don a girma mutum don a nuna tausaya maka don a nuna kaza kaza alaysa kazalik la'alla al-hayata satakunu bika ba'adi matsala ya kai wa da yiwuwa bayan bayan rayuwa bayan bayan bayan rayuwa kai ka samu tsawon rayuwa fa akhbirin nasa ka ba mutane labari ma'ana manzo Allah zai ba shi zai kura maka da masa ne yi wa bayan ka samu tsawon rayuwa ba mutane labarin cewa annahu man aqada li yadahu duk wanda ya kulla ya kifa jemansa yake wata fadi'a ce lokacin jahiliya suna nuna jabbiran da nuna takabburan da kifa ya mutum ya kifa jemun jemun suna da tsawo sai ya kisa ya kisa ya kukkulla don nuna kisa manzo Allah yana cikin girman kai yace duk wanda ya wannan kalla da wata ko kuwa ya ya laya da aka yi da igiyar baka ko kuwa tsargiya mm, baka da ta kwana da ta nuna sai aka iya wannan gefe kwana ɗin suke yabga suna cewa in an rataya ma majabba yana kare ta daga maita yana kare laya kenan da ake yabga wannan alayi an gane a ko me ba wuce ke ne laya laya ne eh au ta kallaba watar a duka yake cewa watar kuma ce igiyar baka ko ko a baka din da ta kwana to ji ba tana da karshe ba da karshe kuma ka rauni iya ya tafi ba wannan kwanan ana yanke wannan kwanan sai a rataya ma dabba suna cewa wai yana kare dabba daga maita yana kare mutum daga maita suna suna suna laya da buru sai manzo Allah ya ce ka faɗa musu wanda wannan ko wancan a wistar jabiraji ila bat ko ko ya ɗauki tarotun dabba ya je ya goge ko ya sarki awo azumi ko ya dauki kashi na abincin da mutane ke ci aka je mata kashi ya ɗauka ya je ya goge ko ya sarki da shi ka faɗa musu wanda ya waɗannan ayyuka duk baki ɗaya fa inna muhammadan minhu bari'un sallallahu alaihi wasallam ka ce musu waɗannan ayyuka duk wanda ya yi fa inna habban jahir lallai محمد يا يقدر غير الجبلات ان محمدا صلى الله عليه وسلم منه ضريب wannan hadisi na karanta da حرم ne kenan حرمت وإن أبوه نهي تحريم أو تنزيل ما هي الحجة على التحريم بريء منه ما نرى سيد من تعلق شيئا مثيرا يرى سيد بعض الدعاء addu'a kuma kana kaucewa kana kauce ma zalunci kai kana kai da ya zalunce ka Allah ya to قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش شبيبه ابن بيدانا اخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الحيشاني الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك وهو معه مرابط باعتبار اليوم yake yana faɗar wannan magana yana tare da shi sun yi ribat a jiki a ganuwan babu aliyu babu aliyu kuma shine inda al-hibn al-makan da bi la yaqdiru alayhi la yaqdiru alayhi intifai aliyu ne za ku samu an tsaga ke tsau ba wanda zai iya tsallaka ibnu ayyub bin qusat ala jabal al shi shine wa kullu madinatin qusat za a gina birni ne za a gina tsuri amma kan tsauni inda yake da wahala mutum ya kai wajen قال أبو داود وهو شيبان ابن أمية يثنى أبا حذيفة قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا روح الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإمام أبو داود لكن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل شيخ الإمام أما أقول وترى الإمام أحمد يروي حديث دقى أبو داود أبو داود لا الفقري ده والنواتي الدول saboda malami ma'ana riwayatul akabir an al-afadi malami ya rawaito hadisi a wajen hadisi ba kuma amma yana alfahari kamar shi ake kamar imam abu dawud imam ahmad bin hanbali imam ahli sunna ya rawaito hadisi a wajen ma'ana ya tafi kasancewanka kai karatu shi bin hanbali baya nuna cewa ka kamar yadda yake nuna cewa shi ya rawaito hadisi a amma aka ce imam malik hmm. imam malik kasancewanka kai karatu wajen sa maka don sai ka isa ya ba da dama ka zo kai karatu wajen sa in ba

sai da yake samu wani amma suka karda mafi yawan malik na zauna da yi karatu ya yadda na zauna ba da kada je koyi sai aka rubuta takarda ila imam malik imam darul hijra wannan yaro wannan wannan mutumin da ke zuwa muhammad bin idris ba su ci wannan malami ba ba ba su so ci imam malik wannan malami da ke zuwa sai da ke zama kamar amon Eh. wannan da ke zuwa da wannan takarda a shaurare shi na a bari sauran halakar a ya eh. kawo takarda ya bari man maliki wani ne ya san ya ya ce ya yi takarda to ka zauna An da an hanyar da kai tun an ba ta tsakiya ba tsakiya ba kenan to imam imam shafi'i kuma Allah ya bashi wani irin kaifin hankali duk abin da ya ji koyi karanta su ya hali hatta sai imamu shafi yi zai karanta wannan shafi sai wuce wannan duk abin da ya nasu gani sai hali shi karfi ne ya a rufe nan a karanta nan a rufe nan a karanta yake hatta azamli imam shafi imam shafi je ne zauna ko kwana talatin ne aka ce ko kwana nawa ne karanta muwatta sai haddace ka kafa zai zo na wajen imam malik a kan sanin ya imam da shi jira na yi bi ta karanta muwatta a ne ko ina ka ta bi na da la vendimia, la vendimia mi accadeva. E non c'era di carta cacca. Kuma mali ke shi tsari ne shekara kana kin na tsara wani ne zai zaka kuma rafi. Eh, za su fahimci abin da ke wata rana hmm. hmm. ya karanta ya karanta biyu su uku akwai matsala akwai matsala ba ya ta karatu da ki dauka sai ya wajen malamin sauki ya ce na yi karatu na yi karatu ki zaune karanta je ka bincika wani abin da kai Allah ya da da ya baka wannan kyauta kuma ka saba musu imamu shafi ya bincika ne ya mu dai duk komai ga sunan ya bincika ba abin da ya ce aka sallahu ba abin da sallahu ya ce a'a Allah ba su taba yin haka haka da saboda ni ka sake ne kaji kanka dai bayan daya illa illa na kuma da ya faɗa ya yi ta yi to me ya faru a shekar wuce wata ta ya kwaye shi na gadar da aka maka na bincika na kaji ba karya ne ba ban ba ba barwa wa ba bai musu karya ba amma da abin da ya faru shi ne eh ba ba Daga buga zuwa biyu guda nawa ko gani ha? Ai ta ba ma, ai ta ba imamu shafi'i abin da ya faru kenan tsakanin da imamu malik imamu malik da ya ga a cikin kwana ne ko kwana nawa ne yace littafi da muka rubuta shi cikin shekaru talatin wannan ya rubuta da ke kuwa to yanzu ka isa a hanyar ta ka zama kai karatu ka zauna kai karatu amma ban da dole su kai da zauna kai karatu ya zama abin da ya zama ya zama babban malami ya koma makka a shafi kuma babban malami ne zauna shi ma makka mana ya yi tafasa ya an bashi sajirki ta yi kwamfuci da yi ya tafi ko ya zauna yana karatu ya je zama babban malami wasu rana sai aka haifi wata ai imamu maliki imamu da rajin da Kai kayya kai duniya ta gama yawa Hmm. duniya ta gama ba da wani daɗi a cikin duniya yau za a ji daɗin rayuwa a duniya ba kamar su imamu mali eh, yau za a ji daɗin ilimi ba kamar su imamu mali ina ma da duk rayuwar da in nai da imamu mali na daina koyon ilimi ina koyon ladabi eh, akwai mace tsakanin ilimi da ladabi ko ba akwai mace to kula wajen ba hau bakanu ba haushi a kasar senegal a kasar mauritania duk wani babban za ka gani ka shi ne duk wani babban za ka ka na da senegal da mali da murisat eh? <laughs> ma su suna hadawa ne da ina ma da shin rayuwar da nayi tare da Imam na daina karatun ilimi ina koyon ladabi yake karatun ilimi kowa zai iya karanta da kai a duniya kowa ya karanta iya zai karanta da kai amma irin waɗannan da dauke da dauke ba za a taɓa samun su sai wajen irin su ba ba kai ilimi ka samu ladabi ka samu albarka sai da yake kai imam malik ya bar duniya ma'ana imam malik na duniya duk sa'an da matsala matsala sai sai a aika mai imam malik menene ga kaza kaza kin malami ba a sabali miliyan sabali dubu na ba abin da ke murna masa jin daɗi ya murna kamar ya tsalle matsala ta kulle ma kowa ya je karatu tun daga isha kan asuba ya gani da matsala ta ya warware ta murna ke ne na Allah da gari waye a jama'a da ke ne don kuɗi kan bashi ba ba mai da damin ba abu ne da suke ba ya yayi bane a wajen eh. ba yayi bane ba wa yake ba su a a makka su ba imamu shafi malik najeriya ne da ta zama abin eh najeriya ce ta zama abin amma wani ce ba wani akan dan akan hmm. malamai ko ba aka ce da ba wajibi ba eh amma za ka yi karba za ka karba fa an babbayar kowa ka ba karba ya je ya haji saboda imam malik wannan zamani shi ne gaba la yusa wa maliku fil haka ce idza zukira kiran hadith fa maliku lin najm hada na bi hadith idza zukira al hadith in ana magana kan ilimin hadith fa maliku lin najm almajiran su suka taho daga masar abdurrahman bin qasim su wane daga wane abdurrahman bin qasim shi ne garin su masar yana da gata yana da dukiya yana da kuɗi iyayen sa aka bashi kuɗi yanzu madina ya karatu ya imam malik yace tun da ya shigo madina yana karatu da imam malik bai taba shiga kasuwanci ya sarrafa wani taro ya zama sisi ba bai taba sarrafa kuma a'a karatu yake yi har ya gama karatu sai koma garin su kasan masar ya je ya zama babban malami a kasan masar ya san imam malik halin da yake ciki na rashi mm. ba kuɗin da baki sun wannan ya zo da bukatar sa har ba su suka samu zai aiko takarda daga kasar masar zuwa imam da su jira mu muna cikin rufin asiri ya imam malik mm. Allah kara ma ya in kana bukatar su ka faɗa mana za mu aiko ma ta ko nawa eh. imam malik ya ce alhamdulillah babu kan bukata shine wani babban malamin cikin malamin malikiya la azkur ismahu al'ada wa kan kuntu azku ismahu yake lahallahu al-faqra yana zuwa da kazan andalus ne magrib ne ya zo masa wajen abdurrahman bin qasim yake lahallahu al-faqra sai Allah wajen talauci كنت أتردد ibn ابن ابن القاسم وجوابات malik تسله لولا الفقر لاتصلت بمالي واستغنيت عن ابن القاسم الله ودعا التلوشي ما دعا التلوشي بقى إلى زوا قسم مصر ina jin ibn al-qasim yana aikata ka zuwa malik maliku na aiko masa jawabi ma'ana maliku na raye kenan amma da talauci da sauran masa na kasa zuwa madina duk Allah sai in ba dan talauci ba الطوارئ وشرب لا يكر بك الغرب أليس كذلك فانضرها وشرب لا يقر بك الغرب كيف أن الله صلى الله عليه وسلم فيأتي زمان والناس يضربون أكباد الإبل ولا يجدون عالما وفي رواية ولا يجدون أعلم من عالم المدينة مظلة يحيي زمان ولزام الإبل والناس يضربون أكباد الإبل mutane yadribuna akbadan ibli kinaya ce na zamu haura kuma ko motoci ko jirgin sama lokaci ya zo ya zo yanzu ولا يجدون أعلم من عالم مدينة وفي رواية ولا يجدون عالما أعلم من عالم مدينة yake da ilimi kamar malamin madina ba sai malamai suka ce malamin malikiyar suka ce ai abin da ake nufi da hali madina shi ne wani wani wai ku ji me zafi za a takaita matsala Allah ya kawo ta da fadin masu Allah ya kawo ta da fadin da mu takaita ta a cikin musu ce wane wane to a dauka cewa wallahi jiduna a alama min alim madina ba za su samu inda za su yi karatu da ke ilimi ne albarka kamar karatu a madina ba me zai hana wannan ne yake in aka ce imamu malik shi ke na imamu imamu darul hijra kadai سواء أنت تشي كوبا في الله يا باش درجة درجة لتوقفك لحال يدر إن أخذ في الدين سراتي أمدينة إمام مالك ياجد فرقم قال ولي إمام مالك ياجد ولي إمام مالك ياجد حرق أنا لك ولي لك نتشيني عملنا قال لك لو أتمت مكتوبة إمام مالك إمام أحمد بن حنبل almajirin imam ahmad bin hanbali almajirin sa na murna da malamin ya su a hadisi wajen sa murna da ta fi cewa a ci yayi karatu a wajen imam ahmad bin hanbali ko da daraja to amma imam malik ka zama almajirin sa ba ka sai ka sai ka ya sa manya-manyan almajiransa su ne su ne taurari a duniya ba su daya a da ban san ba. imamu da ban malikiya saboda sun kasa fahimtar mazhabin imamu malik eh. mazhabin malik sun kasa fahimtar menene mazhabi sai suna sun kasa fahimtar menene mazhabi sai suna fahimtar darajar da Allah ya ba manyan malamai masu mazhabi na ilimi hmm. sai suka ce duk wani hadisi sun san shi kuma babu daya a cikin su da ya faɗi haka imam malik ce kudu min haihu a kalma imam malik da ya muwasa a lokacin duniya bayan alkur'ani ba wani littafi ba kamar muwasa shi halitta na zamanin kamar ka ce gwamna sarki ina sun yi ake fitowa nan ne ko ce me zai hana mu saka wannan littafin naka ya zama da dastur duniya musulmi duk da shi za a yi yace a'a bai yarda ba saboda me yace sahabban manzon Allah in ya ku a doron kasa akwai wannan da ba mu samu hadisin su ba in muka su aka ɗauki mu wasa aka saka da shi kaɗai za a yi aiki mu hana a yi ayyuka za a zama su hadisai da ba su cikin wani mu hana a yi aiki yake kudu haifu a kanna ku nemo inda ma minna illa raja illa zahibu to sa'an nan kuma mazhabi din ina ba nan mazhabi ما معنى المذهب ما معنى المذهب هل المذهب يستحق أن يكون خاتم السنة لا ما معنى المذهب an fassara shi a cikin sharhin muktasar khalil ke al-mazhab shi ne malami ya matsala ba da تقوم الله صلى الله عليه وسلم ليه وكي انتحاد انت وما اتقى نفسك انت ضد قوة قوة إن هكا يكفل شيء إنما أنا جاءوا كل قول إذا قول محمد إنما أنا فما صح عنه من الحديث ما حقا بني؟ قلت لها أحقا أبوه إذا لم يحقا في ثم جاء شكرا مسألة ليس هو سبحانه ومن يسلم malaman mazhabi baki daya ko an ce hudu ne ko arba'in ne mazhaban sun fi arba'in eh. kowanne mazhabi yana da darajar da waɗannan ke shi su Allah ya ba su ɗaukaka ne da mazhabin su yaya suna da almajiran da suka yaɗa mazhaban su imamu abu hanifa Allah ya hore masa malaman da suka yaɗa mazhabin sa kasan india kasan pakistan kasan eh, oh, afghanistan kasan russia wa'annan kasashe baki daya eh, mazhabi imamu abu hanifa ya yaɗa imam shafi kasar indonesia kasar malaysia kasar menene da menene imam shafi wa'ansu kasar sham wa'ansu kasar imam malik duk kasar aljanu har ta zo masar har ta zo afirka waɗannan guda hudu Allah ya ba su ya yi wannan albarka da almajiran su suka rayu ma'ana sun jima suna ilmantarwa almajiran su kuma sun jima suna yada ilimi to sai ilimin su ya amma fa ba wai sun fi dukkan mazhabai ba ne sai a ce suna gaba da su in an bi tsarin shekaru imam abu halifa a sannu ko jami'a sa na imam malik sa na imam shafi sa na imam abu bin hanbal alaysa kazalik amma kai da karka anan tana fifi ta mazhabin malik kan mazhabin imam abu halifa kamar imam abu halifa ma ba wani shahararren mutum bane a wajen sa ba haka bane kamar imam abu hanifa ba wani wa'annan mazhabobi guda hudu albarkan da Allah ya nufi kenan almajiran sun jima suna yaji ne sai ilmin jaya sauran akwai mazhabobi ibn jarir sabari sufyan sauri ishaq bin wai? akwai wa'anda matsayi darajar su ɗaya da imam malik a zamanin shi daya akwai shehunai akwai malaman imam imam malik surabi rabi'atul ra'i imam malik ne ban zauna ga da malamai na suka shirya min malamai fiye da saba'in suka yi min shaida na isa na zauna na karanta ba malaman ka bane me yasa yafi manzo Allah bai bisu ba ha ya mu nan da bi ne Kitab ne? duk malamin da yake masa biyayya sabanin hadisan manzon Allah bai koya mana da duk malamin da sallallahu alaihi wasallam imam yana zaune ana karatu haka tambaye shi me kake hukunci sun ke biya ni shi ba ba shi da hadisi a cikin shi ba da fatawa Abdullah bin Wahab sai da aka gama sai da mutane yace ya imamu da ka hijira matsala kaza ai ga nan hadisi kaza kaza yace ina yake kawo yace wannan yana da kyau sai ya daga nan eh, ba abin da suke bukata sai hadisi sai sunna in ba su da shi ana kawo sai su shi kenan wani malami ne a duniyar nan za a ce littafin ka ko kai ne ka zama limamin jin shugaban malamai a guje ko bai san ko da zai dauka amma imam malik khalifa ya ce za a dauki muwassa ya zama duk duniyar musulmi da shi za a aiki a a kar a yi haka in a yi haka za a hana aiki ai da hadisan manzo Allah masu ɗimbin yawa saboda ni hadisan mutanen Madina ta saka na ta masahaban manzon Allah sun je kaza sun je kaza sun je kaza akwai waɗanda ban samu hadisan su ba waɗansu sun samu in nace ayi aiki da littafi na kadai to sa'an ran da aka kuma samu wasu hadisan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su littafi na na hana ayi aiki da shi ba girman da kuka yi so ba a duniya a lafiya shi yasa ya samu duniya da lahira in ka fuskanci lahira sai Allah baka duniya da lahira amma in ka fuskanci duniya ki ga duniya ma sai ka rasa sai ka rasa kanka ka rasa yadda za ka yi da ita duk da fara kana tafiya sai ka zo ka dabuce rayuwa ta kankare ka rasa duk isman ka da dabaru ka duk su kasa ka rasa kuma yaya za ka yi kana neman ka tsira da ranka ka yi da fara ka yi azanci ka yi yadda duk kai kuma Allah yana kallon ka ranar Allah ya janye da bara sai kuma duk abin da za ka yi kai sai yasa duk wanda yasa duniya ke gaban sa ba zai taba jin daɗin duniya ba har abada duk inda ita ce a gaban sa tana isa tana da iyaka duk abin da kake so za ka same shi kana samu ba wani abu da baka ke so wannan ya baka ba jiran ka wani abu da baka ke so da kuma ranka guda na da shekara dubu za ka rayu sai ka yi har rayuwar ka ta tsaya amma in ka sa lafira a gaban ka yadda Allah kake nema sai Allah ya baka ɗaukaka duniya da lafira ba to abin da sai Imam Malik suka nema kenan yasa shekara dubu da kaza har zuwa ana cewa Imam Malik sai ka ce Imam Darul Hijra rahimahullah ana cewa sahabi ke kujerar rabbi Allah an ana saboda ba duniya ce suka sa gaba ba ilimi aka yi tsakani da Allah aka ilmantar tsakani da Allah aka hakura da duka da azaba da wahala maimakon a baka makami ko kudi kowa ya san kisan ahmad bin hanbal kowa ya san kisan imam malik kafin kisan imam ahmad bin hanbal kisan imam malik khalifa ya tilasta mutane mun a zo a yi baya yana so ya tabbatar da cewa wannan mubaya a da gaske a

zama kakaf sai ma mara ki a ai duk wanda aka kila da shi ta ki matar da ba ta kuma wa ya bada wannan masa imamu darul hijira imamu darul hijira a ji a kawo shi ya salam za ka kawo masa matsala a cikin mulki da zai yi wannan matsawa gaskiya ce a kashe ne yake gaskiya ce ba su biya ya da ya malik da daraja ba za a ce akai masa duka ko akai masa bulala ba abin da aka yi har sai da jikin zai zai sai hannun ba ya kai ruwa akwai lokacin da ya zai da zuwa masallaci su ina imam liman ibda an al-masjid fa qala li udhrin wa min al-a'zari udhrullah لعذره ومن الأعذار عذر لا يبالي إمام أحمد بن حنبل ba ana son zuciya ne ka yadda alkur'ani mahimmanci ne ya har abada to ka faɗi gaskiya kai imamu shafi ne ka faɗa yake ba mahimmanci ba ne ka da ya sha azaba yake mahimmanci imamu wane eh na yadda wane na ji kauya sun ɗauka cewa sun da zarura wa kan fassara da kuma harama alaikum ila ba alaka da zalika to imamu ahmad me ka faɗa ce ba mahimmanci ba ne a yi masa duk azaban da za a yi masa a sake dawa da sati mai zuwa ya ga kamar cewa to ya zama larura ya faɗa mana ko dan ya kira sai an taru jama'a sun taru ga bbc ga wasu america ga